اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم ارحمنا بالقرآن وجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أترون يأتون بكل ريع آية تعبثون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين والمقلدين بإنسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين بانجي سواة الدين المسلم الله تعالى لديكم سادة قدر وساعة gashi ya sake nuna muna wannan rana mai albarka ranar litinin inda yau muna sha bakwai ga watan tara shi ne watan ramadan hijira na annabi sallallahu alaihi wasallam dubu daya da dari hudu da arba'in da uku domin ci gaba da karatun tafsirin alkur'ani mai girma wanda muke gabatarwa a cikin wannan gari mai albarka garin yamai da kwatan mulki ta jamhuriyar nijar yayan uwa musulmai idan ba a manta ba a yanzu dai muna nan cikin sura ta 26 daga cikin jerin surorin alkur'ani mai girma sura 114 inda kuma kamar yadda aka sani a jiya mun shiga kistar annabi hudu alaihi salam da jama'arsa mun kai kan aya ta ɗari da da bakwai sai lokaci muna halinsa muka dakata yau za mu ta kan aya ta ɗari da da takwas. Allah ta'ala ya ce a tabinuna أتبنون بكل ريع آية تعبثون تنم مالا سيكي سوى annabawan Allah sun kasance muttafiqina ala zalika dukkaninsu su yi ittifaki kalmar su guda ce akan kira zuwa ga tauhidi ɗayan ta Allah da bauta da sanin gaskiya da ɗa'a ga Allah maɗaukakin sarki ga abidan da abin da ke kusantar da wanda ake kira zuwa da sakamakon Allah maɗaukakin sarki kuma ya nisantar da shi daga azaba Allah shi na nan mala ya ce wani ko da yake su annaba ana samun sun saba fi ba'd tafari ga sashen abin da ya shahire shi na abin da ya shahi ibada amma wajen tauhidi kuma sun yi kuma su annabawa abin tsalkakewa na daga duk wani kwaɗayi addani'a wanda ke walakanta su ya kaskanta su wal agaralin dunawiya sa'annan da wasu manuhofi na duniya kawai waɗanda ba su shahi lahira ba in dai harka ta kawai ta duniyanci to ba ka samu annaba Allah wannan bangare duk wani abu wanda aka cewa gashi yana walakantar da ɗan adam ya tusuwa masa mutunci da matsayi da daraja wadda Allah ya wa adam duniya da lahira to annaba Allah madaukakin sarki tsararuna Allah madaukakin sarki ya tsare su daga wannan wannan annabin Allah annabi hudu alaihi salam ya ci gaba da ja hankalinsu ya ce a ta yanzu za ku yi ta gine-gine bi ri'in ga dukkanin bagire wanda an matsaukaki makanu murtafi'un bagire matsaukaki daga ƙasa ba ku kaɗaita Allah da bauta ba ku bauta Allah abinda in kun ƙasa gaba gine-gine kuna gina benaye da kamfuna duniya dai ita a duniya ita a tunaninku duniya ita a shirinku ba ku shiri don lahira a tabi nuna bi kulli ri'in yanzu za ku yi ta gine-gine ga dukkanin wuri wanda yake maɗaukaki ayatan ya zama wata alama an gini alaman ya zama wata alama lilmarati ga masu shudewa ai mabani gine-gine kal'alab yadda kasan tuta fil istifa'i wajen ɗaukaka sama ta'abasuna kuna wargi kuna wasa kuna izini bai man ya muru zikun ga wanda ke shuɗewa gare ku wata tsaro na minhum ku tura musu izgili dan Allah ya wadata ku Allah ya baku abin duniya ba abin da a tunanin ku ba abin da kuka kallo in bancin kawai ku gina duniyar a ce ku adda kamfani kaza ku adda kamfani kaza ku adda kamfani kaza ku adda gida kaza ku adda gida kaza ko adda adan hawa kaza ko adda filaye kaza tunanin ku kenan aikin da kuka yi kenan wal jumlatu hal wannan jumla haliya ce min damiri tabununa daga damirin can na tabununa bi ma'ana ta'abasuna alhali kuna izgiri ga waɗanda ke shudewa gari to Allah shi na kariya sai kuma وتتخذون مصانع لعلكم تخرجون annabi hudu alayhi salam ya ci gaba da ya musu wa'azi ya ce wa tattakhizuna masani'a kuma aikin ku kenan tunanan ku kenan addinin Allah bai gaban ku aikin gina addinin Allah bai gaba gare ku gine-gine ɗaya kuka na abin da ya shahe masani abin da ya shahe kamfunna ai jam'u masana'atin shine jam'i na kamfani mala yace wa huwa al-haw shine wuri wanda za a zo a gina shi a kewaye shi za ka samu an tattara ruwa a wurin kaga hutar ta shigo manya-manyan kamfuna sun shigo ciki don za ka je ka samu hutar za ka iska nan wajen fakin din motoci nan za ka iske ruwa na ga suna an tare su suna kyalli suna haske na nina shiga kawai za a yi a yawanka. ai haibanan kuna gina ɗan kududduhi wa barakar da ɗan matattarar ruwa ta jima'una fi halma wanda kuna tattarowa a ciki to kaga nan sai mala yace fahiya wannan min qubailis sahari yana daidai da abin da ya shahidan wal masna'a laha uful yau mawadi'ul intaja saboda haka yau zaka iska kamfuna suna da yawa a wannan zamani a wannan lokaci za su fidda abubuwa waɗanda suke daban-daban mithlu masna'i sal za ga ga wani ya shirya kamfaninsa ya samar da kamfaninsa yi wannan kamfani ka ba su a kankara kawai za a da ya gina shagonsa ya saye firjin firjin a ciki sai sai da komai in ba kankara ba in ka ji an ce babu kankara a wurin to sai in baka zo ba in babu wutan nefa to zai ta da jan domin a samu kankara to akwai irin waɗannan kamfuna mala ya ce wa masu na'in nasu sa'annan da kamfani na abin da ya shafi sutura a tamfa shadda yadi za a ga a wannan zamani a wannan lokaci to akwai su mala ya kiru yana yiwa an takuna hiyar murad ya kasance irin waɗannan kamfuna na nau'ukan waɗanda abubuwa daban-daban yana yiwa suna allah maɗaukakin sarki ke nufi zamanin annabi hudu alaihi salam cewa waɗannan mutane duk ire-iren waɗannan nau'uka na kamfunna Allah maɗaukakin sarki ya ba su ga tarin dukiya amma babu tauhi. ga tarin dukiya babu gina addinin Allah ga tarin dukiya babu taimakon bayan Allah wa tattakhiduna masani'a la'allakum takhludun kace ku za ku dawama ka annakum takhluduna kace za ku dawama fiha a cikin wanga ni'imomin da gine-ginen ga la mutu na kamar ba mutuwa za ku yi ba yanzu ku ji ba kaya ta Allah maɗaukakin sarki kai hukutu muna ta wasu jama'a wasu mutane zamanin annabi hudu alaihi salam tun kayan zuwa annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah ya hore musu nau'uka na dukiya Allah wuri musu nau'uka na abin da ya shahi kamfuna daban-daban amma duk tarin duke ga da Allah madaukakin sarki ya ba su ba su da tauhidi ba su san Allah ba dukiyar da Allah madaukakin sarki ya ba su ba su yi hidima da ita wajen addinin Allah wajen taimakon addinin Allah wajen taimaka ma bayan Allah wajen taimaka ma talakawa wajen taimaka ma marayu ba yi amfani da wannan dukiyar ba saboda haka duk tarin dukiya wallahi ko mai ita yadda ko kashi yadda wallahi Allah ta'ala ya baka ita na dan yi hidima addinin musulunci ba wai ma sai an ce an ce ma wane taimaka ba idan Allah ba ka dukiya kai da an ka ba kai ne ya kamata ka je neman ina na addinin Allah yake bukata ka sayar da dukiyar nan in ko kana son ta zama ma dan kaja a ranar tashin ya fato, sai ka rike saboda abin da abubuwan matsala duk abin da ka tara na dukiya wallahi ranar tashin ma za a mai sai nera nera wallahi Allah ta'ala sai ya tambaye ka ina ka samu ina ka kira to shi gara ka yi kokari kafin ka koma ga Allah ka ciyar da dukiyarka inda addinin Allah shike bukata saboda rana na nan tsaye wallahi zaka mutu mala'ikun Allah za su sauko kafin su karɓi rayuwarka su ce damar da Allah maɗaukakin sarki ya baka baka yi amfani da ita ba shi na wani malami yake cewa wallahi duk wanda Allah ya ba dukiya ya tsara ta bai yi hidima addinin Allah da ita ba ranar da mala'iku za su karɓi rayuwarsa sai ya yi kuka ya yi kuka ya yi kuka ina ta da za a ɗan jirkin ta masa ya nemi aljanna da wannan dukiya amma malam muna shirmen banza muna taɓara banza dukiya da hake gani Lallai akwai daɗi ta wani ɓangare ka biya buƙatunka amma wallahi kai ka san da zaran Allah ta'ala ya baka dukiya ko Allah ya baka wani matsayi wallahi ka san jarabawa ta a ce ka taso cikin dangin ku ka kowa wadata a ce ka taso cikin dangin ku da ƴan uwanka da abokanka ka kowa matsayi Allah ya daga ka kai ka san wannan wurin akwai masuliya akan ka a gaban Allah a ranar tashin kiyama to kuma ga wani ɗabi'a ta su wai Wani za wa Allah ta'ala ce za ba batashtum annabi hudu yana wa'azi ga waɗannan mutane nashi yana cewa kuma idan za ku yi jinƙa da zargin za ku bugi wani auƙatilin ko za ku kashe wani batashtum na za ku yi jinka za ku yi gugu irin na waɗanda suke kan kangararrun mutane min gairi ba babu tausayi cikin zukatanku zuciya ku ta daga sake kashi saboda haka tunda ba su jin wa'azi ba su kaɗai ka Allah da bauta ba su ibada Allah ya za a yi su ta yi laushi saboda haka duk lokacin da ka kasance ka kiyaye doka Allah ga tauhidi ka san matsayin Allah kana ba Allah haƙƙinsa ga sallah ga azumi ga sadar da zumunta ga kyauta samun makauta ga alaƙa wadda take mai kyawu ga maganganu masu kyawu ga mu'amala mai kyau ga mutane wallahi zuciyarka za ta kasance mai laushi sai zuciyarka ta yi taushi amma duk an ka samu saɓanin haka wallahi kullum zuciyarka wallahi ƙiƙashewa ta kai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama yake gaya mana cewa innal abda lalle bawa idza aznaba zamban idan ya aikata abinda Allah yi fandare ma doka Allah nuke ta fi qalbihi nuqtatun sauda manzo Allah ce sai a yi digo ga zuciyarsa digo wanda yake baki sai a diga ma wani abu ga zuciyarka baki dan zuciyar lafiya lautaki to yanzu ka hau wani mataki na ɓanna sai Allah ya mala'iku sai a ɗan ɗiga ma wani abu baƙi ga zuciya manzo Allah ce iya eh, tuba ya maza maza ce ya Allah na bari Allah na yi laifi Allah na yi ba daidai ba sai Allah ya sa sai a goyi amma in bai tuba ba ya aikata wannan layi ya sake aikata a koye wani sai a sake mai digu saman wannan iya tuba a goge in bai tuwo ba ya ci gaba da kangarancinsa ga dokoki na Allah a sake ɗiga haka za a yi gaba ɗaya sai zuciya gaba ɗaya ta koma bakin kire shi na Allah maɗaukakin sarki ce kan labar rana ala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai karanta wannan aya Allah ya ce kan kalla barwana ala qulubihim ma kanu yaksubu Allah ya ce ba haka ba Ya yi tsatsa rana ya yi tsatsa ala a kan zukatun nina na ma kanu yaksubuna abinda sun ga kasance suna aikata kun ga shi an mahallin shahin namu lokacin da kake kusantar bautar Allah kana abin da Allah ya ce a matsayinka to lahi ka za ta yi haske ka za ta yi laushi kuma na gaya muku. kowa gwargwadon matsayin malami matsayinsa ya tsaya zaje ce ya karantar da mutane ya gaya musu gaskiya mai dukiya matsayinsa dukiyar da Allah ba ka eh addinin Allah na bukata eh ya ba su makwatansa suna bukata ya basu. su talaka suna bukata ya basu. marayu suna bukata ya basu. gwagware suna bukata ya ba su ba cewa an kai kwashe dukiyarka ba a wadabta ma ka kwashe duka ka bayar ba amma kai ka san gwargwadon abinda Allah ta'ala ya baka na dukiya kuma ka san gwargwadon da kake samu to kai kokari cikin samun ka ka nemi gidan aljanna in ka kake kai ma akwai rawar da kake takawa ka sai ka zaka bauta ma Allah kai kokari kai gaskiya ka yi kokari duk kalmomin da za su fito ga bakinka na matsayinka na talaka Allah ta'ala bai ka mulki bai baka abin duniya ba a samu kalmomi masu ke suna fitowa ga bakinka in ka kasance haka ka bauta ma Allah duk wagga wahala ta gidan duniya da haka gani wallahi da an tsoma ka gidan aljanna ka riga ka mance da ita ba ka ma tuna cewa wai kai wata wahala gidan duniya haka ba wanda Allah ya ba wa datatel in bai nemi gidan aljanna da ita ba ta zama mai bala'i ta zama mai musiba a ranar tashin alkiyama aka ɗaukai aka nusa a cikin wutar jahannama wallahi duk wata ni'ima wadda aka gani yana jin daɗi a gidan duniya gaba ɗaya zai manta da ita to Allah ya taimake mu ya addinin Allah Allah ya taimake mu kiyaye dokokin Allah sai ce da suri فاتقوا الله وأطيعون واتقوا واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم, أمدكم بأنعام وبنين وجنات, وجنات وعيون وأولنا لوبة سيسير سوفتقوا الله annabi hudu alaihi salam ya ce ku ji tsoron Allah ku bi umarnin Allah ku ji dokokin Allah ku kaɗaita Allah da bauta fi zalika a cikin kiran gada ne kai mu wa atiu ni annabi ku min da'a fi ma ku ga abin da nake umarta ku da shi saboda haka ku ni ba duk kisoshin gada muka karantawa labaran gada muka karantawa na annabawa bayan da ya doka Allah ko ne annabi ya zo sai ya ce ai masa da'a a bi shi ga abin da ya zure da shi ashe ko da kana bautar Allah duk yadda haka bautar Allah in ka ce bautar nan da haka yi ba za ka yi ta hanyar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita ba wallahi tana fata maka karin kai duk wani komi matsayinsa komi girmansa a duniyan nan tun daga bayyana annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wallahi duk wani abu wanda zai na addini ko na ibada in ba ta hanyar annabi wannan aikin ya fito ko la aikin banza annabi sallallahu alaihi wasallama yace kai wallahi ku saurara ku jira yana ma gaya masa habbansa da a ce annabi Musa alaihi salam yana raye a duniyar nan aka aiko annabi sallallahu alaihi sallama. manzo Allah ya ce ma wasa'ahu illa tibai wallahi fa abin da ya rage gare in bancin kawai ni ya bi ni wa ni annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama saboda ka ko da yaushe abinda an ma'auni ga duk wani malami da duk wasu maluma waɗanda ke kiran mutane zuwa ga addini a taurare su a su da kyau akan me suke kira eh Allah ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza magabata salafu salih sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'ina ga fahimta su karkashin faɗa Allah ga fahimta su karkashin magana annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma da kaji an kawo su 'yan bayanai da kaji an kawo su 'yan kanikanci an ce gawa ne shi ma yana da matsayi shi ma yana da daraja shi ma yana da ɗaukaka shi ma yana da kaza yana da kaza to ai duk darajar ka da ɗaukaka ka bata kai ta annabi ba sa'annan sai ka taho da naka wani abu da sunan ibada sai ni ga naka ya saba ma wanda annabi ya zo da shi sai ni ce a'a ni na annabi yi. ni Allah yi na in da za a yi adalci tsakani da Allah E ba addini na ba wannan naka wanda ka tsoro da shi ibada ta eh to ni tun da na annabi ni na annabi zai amma wanga naka ni na bar ma kayanka fattaqullaha wa atiyu to shi amma anaka ce la ilaha illa allah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam wai abinda amma anan la ilaha illa allah kai malam duk wani abu wanda yake wanda ka ansa sunansa na ibada to sai ga Allah mahalicci duk abin da ka ansa sunansa na ibada kuma ba zan yi ba sai da ɗan aikensa wanda ya aiko shine Muhammadu Rasulullah ai shine ɗan aiken daga Allah to shi kenan haka ake bukata kun ga kowane annabi bayan ya ce a Allah sai ce wa a don ne yake wa a tsi'uni saboda shi ma abin da ya zo da shi daga Allah na ba nashi na hawa annabin Allah bai da nashi kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni Allah ce walau taqawwala alaina walau taqawwala alaina ba'd al-aqawin la aqadna minhu bil yamin thumma فما منكم من أحد عنه حاجزين وكاغا أن هذا wannan dan kowa shiga sai sayin sa wallahi Allah yana magana da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ki walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil da addalte a ce Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam taqawwala ya kirkira alaina danganta gare mu ba abal akawai sashen wasu mazangannuka da suna addini da suna ibada shi annabi ya kirkira ba mu muka ce shahadi ba Allah ce la akhazna min bil yamin Allah ce wallahi da mun rika shi da dama da mun rika shi da karfi inji Allah la akhazna min bil yamin Allah ce summa laqata'na minhu al watil kuma wallahi za mu kace mai wadda jijiya wadda ta hada kwakwalwa da zuciya sai mu fizge ta in ji Allah Allah ce fa ma ku min ahadin an muhajirina kuma a kaddarta a ce annabi Muhammadu ya muna haka wallahi in za mu kama shi da ƙarfi babu wani ɗaya daga cikin ku wanda zai sha makance tu ya yi tsaye ya ce wai ba za a annabi Muhammadu haka kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ai ba zai wannan ba Allah dai yana gaya muna na tunda Allah ta'ala ya magana da na kusa gare sa zaɓaɓɓen zaɓaɓɓu shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wanda dama tsararre na liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara bai yi ba kuma bai bai yi laifin ba kuma bai in ji in ji Allah to an gaya masa haka ina sa da ni ko kai kaga ana gaya mana mu shiga da yake saboda haka yayan wa musulmai kiran nan dai da kun kaji an wanda kungiyar nan ke kullum na tauhidi kadai ta Allah madaukakin sarki da bauta nan da bauta ma Allah ibada kamar yadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya karantar malamai magabata na farko sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'ina sun ka fahimci nassi na aya sun ka fahimci nassi na hadisi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to Allah ya samu kiyaye wannan saboda haka ya ce wa ku ji tsoron wannan da amaddakum Allah ya daɗa muku an'ama alaikum Allah ya muku nema bi ma ta'lamu na ga abin da kuke sani na abin da ya shahi alkhairuni ga suna Allah ya gungulo muku amaddakum Allah ya daɗa muku Allah ya ba ku bi an'amin ga dabbobi nan ne ni'ima Allah ya ba ku ga ga shanu ga tumaki wa bani na sa'an nan kuma ga 'ya'ya Allah ya ba ku wa jannatin ga gonaki basatin gonaki wa uyun da mare-mare anhar mare-mare ai amaddakum Allah ya daɗa muku bi ma ta'lamuna ga abin da kun ka sani min anwa'in ni'ami na nau'ukan ni'ima alhasilatu lakum wadda ta sadu ga kanan gare ثم فصل هذا الإجماع sai Allah ya bayani wannan kunshi wadda an kai filla billa da kauli yace amaddakum bi an'amin hila fa inna tafsila kaga yi bayani daki daki filla filla ba'da al-ijmal bayan an kunshi abu wa tafsir ayi tafsiri ba'da al-ibham bayan an kunshi abu A da an nan. ya shiga cikin rai ai kaga da yace wattaqul ladhi amaddakum bima ta'lamuna ai ga kamar an ba abin kunshi kana ai tambaya ka ce da ni da ni da ni sai yace ni amaddakum bi an'amin wa banina wa jannatin wa uyun ko ba haka ba to wannan ya fi shiga cikin rai kamar tsaina yanzu ana son ka dawo ka shiga taitayinka ka ji addinin Allah ka bauta ma Allah ka kiyaye dokokin Allah sai a ce da kai matsayinka na musulmi mai imani ka kaɗe ta Allah da bauta ku sai a tuhu sai a ci ka diba Allah ya baka lafiya Allah ya baka hankali Allah ya baka tunani Allah ya baka gani Allah ya baka gidan shiga Allah ya baka mata aure Allah ya baka mashin ɗan hawa Allah ya baka sana'a kaga lokacin da za a jera ma waɗanga abubuwa to wa'azin can da aka yi ma ya fi shiga cikin abin da ya shafi ka sai ce ni a kafu alaiku annabi hudu alaihi salam ya ce ni a kafu alaiku ni dai yana ji muku tsoron azaba yau min azaba wani iri mai girma fi duniya wal akhirah duniya da lahira ina asaitu muni idan dai kun ka saba min kun ka ibin doka Allah to kaga dai wa'azi ai ya kai wa'azi ko to mu sai mu ji abin da sun kaji qalu sawa'un alaina aw abda an lam takun min al-wa'izin to ka jira shan rabu duk yadda kai wa'azi malam duk yadda kai jawo hankali wallahi sai da rabu in babu rahu wallahi ba ta za a yi awa ƙaru sai sun ga ce suka ce ya hudu suka ce mu haka saurara ta duk abin da haka hudu wallahi mun ne sawawon alaina suka ce su daidai na a wurinsu mu tsawon inda na daidai na a gonsu suka ce ma annabi hudu awa an sa shin kayi wa'azin ga an lamta kun min alwa'izi na kuma ba kai wa'azi ba asalan gaba ɗaya kwata-kwata a yi ranar auyi da wa'azi kawai la ba mu karkatuwa ga abin da haka wai wanga dai abin da aka yi abin da an ka gada ga iyaye da kakanni in kana bari a yi shi a yi in ko ba ka bari a yi mu waɗanda maganganu da aka yi ba mu saura saurara la haula wala quwwata illa billah kaga rashin rabo kenan to wallahi haka za ka samu ko lokacin nan za ka ga sun taso daga wata unguwa zuwa wata shiya daga wani gari zuwa wani gari su ɗauki motoci a sha mai a haɗa kuɗi mai taro mai titi a sha mai da wahala da komi a je a haɗa kayan wa'azi za a zo a faɗi saƙon Allah Allah ya ce maza Allah ya ce wallahi ran nan wani zai kwashe nashi da nashi koma wata unguwa wani ran nan zai kwashe nashi nashi wallahi ya bar garin nan sai an gama in an kai magana ce a zagin mutane an ka taho ka babu rabu wanda adda rahoto ya ce kai mutanen gari da sun ka to har da sun ka to har unguwarsa wa gari wa gari sun ka taso bari tsayin saurari abin da suka faɗa to kaga da rahoto kenan duk ya tsaya saurara sai ya karu da wani abu to Allah ya ƙara shiryar da mu ga gaskiya to mu sai mu ji abin da sun gaji haza هذا إلا خلق Suka ce in haza. hudu haka saurara ka jiya ma haza bai zama ba Allah zai khawafta na bihi abin da ka tsoratar da mu shi ka ce wai mu bari illa kulukul awwalina fa ce dabi'una hana mutanen harko mu muna nan akai ba abin nan da mun ka gada ga iyayi da kakanni wallahi shi na shi na akai bi dammil kha da yin dhamma ga kha'un wallam ace khuluqu ai ma hada allazi nanu alai wanga abin hada mun ka kasance a kai bai zama ba illa khuluqul awwalina dabi'a ta ta mutanen harko ai dabi'atuhum dabi'atu ita ta akai in kana yi kai in ba ka bari to in kana yi kai in ba ka in ba yi to ka ba mu yi mu wa bi qira'atin bi fathil kha wa sukunil lam an gane ko khalqul awwalina kenan ai ikhtilaquhum a dinga da ka kaga muna yi na wanda an ka gada ga iyaye ga kakanni can na sama haka su kai saboda haka ba a bari wallahi ba a bari haka za a yi Allah ya tsawata to mu sai mu ci sai so ka ce kuma ka saurara ka jiya wa ma na hannu zuma azabi na kada tsawayen ba mu yi imani ba azaba azaba mu fa wallahi ba a yi muna azaba ka san abin da ya wadata a cikin kan kunna gare su malam wannan lokaci ga dukiya malam ga kuɗi ka bi da ma'ala a ce ma mutum ya je ne rana moci cikin alfiyu ne wallahi malam ce wanda Allah ya kare wallahi za ka iska duk wani ta'addanci da jiji da kai da isa da ganin shi wani abu na wallahi sai lokacin da mutum ya ji nera tana motsawa da kyau sai wanda Allah ya zaba shi ka wanda Allah ya zaba wallahi wannan abin da ya samu sai ya daukai ba komai ba sai ya dauka ma shi dan ga aikina Allah ya ba shi wannan abin da ya hidima bayan Allah da ya hidima addinin Allah zai ka samai da kai da shi da baka da duk ya dauki abin gudana in ma ka nuna shi wani na ce ba Allah ka wani ai wannan ba komai bane yana ɗan ga kansa Allah ya ƙara mana imani sai Allah ya ce fakar zahuhu fakar zahuhu fa ahlaknahum inna fi zalika la ayatan wa ma kana aktharuhum mu'minin Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fakar zahuhu sai suka karya tashi fil azabi ga azabar da yace za ta zo fa'alaknahu Allah ya ce mun ka halaka su fi duniya a duniya birini sarfa da iska wanda yake mai tsananin ƙarfi da sauki wahiyar rihun da? ta Allah ta halaka su duk ƙarfin da suke ganin suna da wadatar sai Allah ya aiko musu iska mai sanyi shadidatu sautu kuma ga tsananin sauki lama a biya kuma iska na wanda babu ruwa a ciki wa sullikat alaiha an ka hore wannan iska akan su saba a layalin malan darrai bakwai wata ta ayyamin da kwana takwas awwalu ha na farko min subu yawmil arba'a subahin din ranar larba li samanin ga kwana takwas baqina waɗanda sun ka saura min shawwal da shawwal wa kanat fi ajuz shita ya kasance karshe karshen lokacin sanyi ka san lokacin nan na iska ta kasuwa ba ba ba wallahi haka Allah madaukakin sarki yayi musu ya aiko musu iska duk ya halaka Allah madaukakin sarki ya gama da su gaba ne wallahi malam wannan iskan da ka gani wallahi haka ya dinga daukar su malam yana tabbashe su kawai ai shine Allah ya ce wa zkur aqa adil wa zkur aqa adil لا تعبدوا إلا الله ya yi wa'azin ya yi komai suka ce kai ba a zaba Allah ba ta taho wallahi ka taho ba a imani fa'atina ji mata iduna in kunta na as-salihina abin nan da haka cewa na azaba Allah in ba a imani ba sai to ya taho kada shi mai wazi bai haɗi shi da zai bai ɓaran-ɓarama in ji sabakin shugaban majalisar malamai ta ƙasa da inna mali ilmu inda Allah sanin lokacin da azaba za ta so daga wani Allah ne ni dai ina isan mu abinda an ka aiko ni da shi walakin ni arakun kauman ta jihar nuna ni dai ina ganin mutane kuke ba ku san kowa Allah wai shi nisa kuka wata wanda magana da Allah mutane ku kenan Allah ya ce annabi hudu kyale su falamma ra'aw ba'aridat lokacin da sun kaga azaba Allah ta aridat ta gitta mustaqbil awdiyatun tana fuskantar rahuhukan su inda gidajen su suke sun kaga wani irin girgije ma yayi bakin irin sai suka ce haza aridun mumtiruna suka ce a wanga mai gitta ga girgije ruwana malam sun ga girgije yayi baki ka san irin kan ana cikin tsananin zafi sai ka ga girgiji ya so ya rufe gari ko ina ya baki ga kowa sai ya zace ai ruwa na an suka ce haza aridu wanga mai gittawa aridu mumtiruna Allah ce bal huwa a a ta yesu wanga abin masta ajaltun bi'i abin da kun ka nemi gaugawa ta huwa ce ba sun ce azaba Allah ta samu ba Allah ce rihun iska na fiha azabun alim a cikinsa akwai azaba malam mai raɗaɗi Allah ce su danniru kulla shay'in wannan iskar malam da ta taso tana rushe dukkanin komai su danniru kulla shay'in bi amri rabbiha domin da umarnin Allah iskar ka kai Allah ce fa asbahu sai sun kawaye gari la yura illa masakin ba a ganin komai sai alamun gidajensu Allah ce kazalika najzil qaumal mujrimina duk wani kangalare haka muka yi malam da Allah ya tashi tasowa musu da hankali ka karanta tarihi ka gani da iskar ya taso raƙon su malam da zakuna waɗanda a can bayan gari suna kiwo iskar su ya dinga ɗauko raƙuni iska ya wuce da hita saman gari kana kallo ga raƙuni tan an ɗauka yadda ka san leda bagi da tashin hankali ko babu tashin hankali raƙon malam suna san gabaci suna kiwo da iska ya taso sai fara ɗauko raƙon ana wucewa da su ta sama to nan na sai sun ka dinga gina an ka dinga gina an ka dinga gina an ka dinga gina sai a shiga sai ta kawo ma kahiri malam ga kunkuru wani ga ciki wani ga waya a tsage a tsage ka nemi kayanci wai azaba Allah za a haka shi na wani wuri sai Allah ya ce iskar da ya zo kan zibon nasa ka annahum a'jazu naqlin munqair Allah ya ce haka ta dinga tarar su malam in ka gan su kaɗan nan ka ce su a ajazi na halil duk an da dino na mun kare waɗanda an ka cire an ka aje su a ƙasa sai iska ya taho malam ya juya ya juya ya juya ya juya ya juya a ɗauki mutum sama duk ƙarfin nan da wadatar na a yi sama da shi sai iska ta da can tsoroluwa sai ya sako shi sai ya dawo yana bugun ƙasa sai ya faɗi kawai kai ya hita hannu ya hita ciki ya hita yan ciki su wace haka Allah madaukakin zai ya musu gaba ɗaya gama da yanzu kun gazar auna can da yace ana rabu kuma al'ala katon banza ruwa an ka tura mai ya sha ya mutu yanzu ga zuzu suna kuli da ƙarfin tsaye an ka aiko musu iska zuko ba sun ce azaba Allah ta zo ba Allah ya ƙara mana imani malai ce sun ma kaba ta'ala Allah ya taƙiri alal A kan wannan kissa bimaka, kana ga abinda Allah ya kasance ya tsibu bihi yana taƙiri da shi ala kissati hadhihi sura akan labaran wannan sura fa qala Allah ya ce inna fi zalika lalle a cikin wannan la'ayata wallahi akwai abubuwan lura Allah ya ce wa ma kana aktsaruhum mu'minina amma dai mafi yawan su su kasance masu imani ba sai Allah ya ce ni Allah ya ce wa inna rabbaka lalle ubangijinka ya Muhammadu ko kai mai karatu ko mai sauraron kara da huwal azizu Allah shi ne marin jayi ar rahimu mai jin kayi ay mutasikun Allah ya sukunta bil izzati Allah ya buwaye kowa duk wanda kaga Allah ta'ala ya kyale shi kyale shi ne amma ya buwaye kowa wa rahmatu kuma ya sukunta da rahama ثم ذكر تعالى قصة ثمود سأنين ذو الله ذي أنبتا من قصة ثمود واسو ga tsawo malam ga ƙarfi su saboda ni'imar da Allah ya musu ta ƙarfi sun ka fi kai wallahi ko ko ko Allah da ya aiko ka mu bai yi mu ƙarfi ba man ashaddu minna quwwa ka ce wai in ba imani ba wai wai Allah ne muna azaba man ashaddu bin naquwa wani ne fi mu tsananin karfi ma balagahum abin da ya isa musu رسول الله صلى الله منزول الله شيني صلى فقال مي الله يتي كذب كذب المرسلين hmm. إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون hmm. إني لكم رسول أمين hmm. فاتقوا الله وأطيعون Allah ta'ala ce kallaba samudu samudawa ta karyata na hijir kenan almursalina sun karyatar da manzannin Allah Allah ce tsara lahum lokacin da ce gare su a kohun dan uwansu salihu shine annabi salihu yace ala tattaku shin ba za ku ji tsoron Allah ba ba za ku ji dokokin Allah ba ba za ku bar shirka da Allah ba ba za ku kaɗaita Allah da bauta ba ba za ku bi Allah ku yi imani ba ya ce inni lakum ni gare ku rasulun da aike nake aminin kuma amintacce nake daga Allah Allah ya yarda da ni shi na aiko ni gare ku ya ce ku ji tsoron Allah ku ba ku ba shirka ku ba hada Allah da wani wa bi uni sa'annan ku yi min da'a ku dina ga abin da nake wada muku ni ma abin da nake wada muku ba nauna ba daga Allah na sai ƙara ce musu ni wama as'alukum alaihi min ado, in ajiye illa ala rabbil alamin sannan ya ci gaba da lallashin su yana jan hankalin su ya ce wa ma as'alukum ba roƙe ku ba a akan kiran gada nika yi muku na ɗayan ta Allah min ajarin ban ce ku ba da kuɗi ba ban ce ku ba da ko ba in ajariya ma ajariya ni sakamako na zingata ba ta zamo ba illa ala rabbil alamina sai ga Allah ubangijin halittu kaga lam yukhalif lafzuhu ma taqaddama min kalamin rusul kaga maganar annabi salih alaihi salam ai ba ta saba ma maganganun annabawan da sun kauce ba baka annahu kalamu rajulin wahid kace maganar mutunta guda ko ina kana jin sura cewa fattaqullaha wa atiyu ku ji tsoron Allah ku ji ni inni lakum rasulun amin wa ma as'alukum alaihi min ajr thumma qala salihu sai annabi salihu ya ci gaba da cewa أتتركون فيما هاهنا آمنين النبي صالح da ya dage ya ci gaba da ya ce a sutura kuna wai yanzu ku kuna ganin ku abin bari kuke za a bakku fi ma hauna a inda kuke amini ne za a kyale ku amintattu Allah ya halice ku ya yi muku ni'imomi daban-daban ya ba ku lafiya ya ba ku kaza ya ba ku kaza ya ba ku kaza ya ce ku kaɗe ta da bauta kuma ku ce wai ku ba ku yadda son ranku kuke bukata haka za ku yi yanzu kuna ganin a tutura kuna ku abin bari kuke fi ma hawana ga nan inda kuke amini na kuna ganin wai za a kyale ku aminta amintattu ku miƙe tsaha ku yadda kuke so ku yi ta kafirci kuna ta'addanci kuna saba ma Allah madaukakin sarki kuna ganin wai Allah zai kyale ku kun ga wannan ittifahamu inkari tambaya ta ta musu tawbihin kuma tazargi wal ha wannan ha ulittan bi ta fada kawati wa huna huna da yace ha huna ismu ishara suna ne na nuni lil makanil qarib gaba gire wanda yake kusa yanzu wurin da kuke kuna ganin Allah zai kyale ku ya ku walmuradu muradu bihi abin da yake ni da shi a duniya duniya yanzu gidan duniya ka kuna ganin Allah zai kare ku ai la ta ke duka ku kuro ta annakum cewa ku tutura ku na za a baku fi duniya a duniya mutaqallibina za ku jujjuya fi ni'ami a cikin nemomi allati antum biha wadda kun ga kasance a cikin amini ne kuna amintattu min al'azabi da azaba in kuna tunanin haka to ku tashi daga wannan tunani wa zakaran ni'ama fi ambaci ni'ima allati yatana'amuna biha wadda suke ni'amtuwa da ita fi duniya a duniya ala tafsir yanzu ga bayani nan filla filla fa qala bi yati da mi kuma da mi kuma وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا فارهين وتنهتون وتنهتون من الجبال بيوتا فارهين فيش ينزقنا غنى الله زي بكو أنا دنيا في جنات a cikin gonakin gada, Allah maɗaukakin sarki ya tana da muku ga daban-daban wa da mare marin ruwa ga sunan suna gudana kuna jin daɗi wa da shuke-shuke ga sunan daban-daban ku yi wa nakhalin ga itatan da binnayi na Allah ya ba ku tsal'uha waɗanda suke ‘ya'yansu hazin masu laushi na masu taushi latifun layyina masu taushi malam masu laushi wata nihituna kuma kuna ganin Allah matsaukakin sarki zai bakku wata nihituna min aljibali ga yanan kuna sassakewa kuna kwarkware abin da ya shahi duwatsu buyutan kuna gidaje hina. kuna masu waɗanda suke masu basira wajen wannan aiki haliki na kuna masu basira wa na kuna ƙwararru fil amali wajen aiki fi qira'ati wata qira'a farihina kaga nuna alifin ai na kenan kaga in a ta saba hausara ta saba in an ga fari farihina ƙwararru kenan in an ga fari farihina masu girman kai sai ce fattakun laha to ku ji tsoron Allah wala tu الذين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون يسي فاتقوا الله كجزء ران الله مدعوكين سيكي واضيئوني كوي من داع فيما أمرتكم به قابل لأمسيكم ليش wala tuɗi kada ku yi ɗa'a ga amral musrifina lamarin waɗanda suke maɓannata daga cikin ku allazi da yufsiduna fil ardi sune waɗanda ke banna a cikin ƙasa bil ma'asi da sabon Allah wala silhu ba su gyara bi a da wa Allah da kaga dai duk abin da ya kamata a gaya musu na jawo hankali ya ja hankalin to me ya faru qalu inna لمن المسحرين ما أنت ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين تشيكينا a wannan lokaci baya ya ga hankalinsu ya gaya musu don abin da ya kamata a gaya musu قالوا له زيزون sun kace gare inda ma faqadul hujjata alaihi lokacin da sun karasa hujja babu dalilin da za su kawo sun kace inna ma kai da hake ganin ka fa wa'azin kada cikin waɗanda an ka sihirce sihiri an kai ba shi na kaka waɗanda ya maganganu in ba sihiri an kai ya kai waɗanda maganganu na ga bakinka allazina usibat uquluhum bisir waɗanda an samar da hankalinsu da sihiri hatta la ya'rifu shay'a habbu san goyi wani ma yaqulu daga abin da suke fada ai anta min almadaludin ala ku ka adin da hankalin ya fito gaba da sai sun ga shinkai ka saurara ka jiya ma anta salihu saurara ka jiya baka zamo ba aidan kuma illa basharun misluna sun kace na farko ne mu sun kake irin yadda muke mutane haka kake mutum saboda haka ka cewa in ba mu yi imani ba azaba Allah za ta zo to fa a bi ayatin yanzu abin da muka so ka fara tuwa da wata alama in kunta min ina in ka kasance masu gaskiya bi risala ta cewa Allah ya aiko ka ka kawo alama a gani kai a gane daga ina shi da take kai daga Allah kai kun ji abin da sun ka hoshi to kaga yanzu mu'jiza ai za ta bayyana to kuma wannan dama sai ga ba annabi annabin Allah shi dai aka wa haka Allah bai zai kunya da shi ka to ce kai in annabi kake daga Allah ka za shi faru in ka za faru kuna imani eh to yanzu yana faɗa mu ubangiji kuma Allah ya saukar da ijaba in ba annabi ba kowa haka saboda haka duk wani zai zo ya kulumboto ne ya ce wai shi na kusa ga Allah na ya ce in kuna son ku gane bari yi muku kaza sai kaga ya tashi sama ƙarya shi kai dan sihiri na wala wata babu wata wali saka ƙarya shi kai Ta da aljanu shi ke an gane ita wali saka akwai ta wallahi akwai auliya Allah akwai waliya Allah na gaskiya amma ita walitaka ba wai abuta wanda za a toka dora wani alfahari da ita ba shi waliyin Allah zai ma son a gane in wani abu ya bayyana gare na walitaka Allah magabata sahabbai da tabi'ai da tabi'in tabi'ina wallahi in walitaka ta bayyana gare su in sun ka banzama cikin duniya wallahi korewa suka ba a koma ganin su ba su yadda kuma shi waliyin Allah walitaka bai ma sani yana da ita sai dai ka bayyana gare kawai bai sani yana da ita sai dai kawai abu shi bayyana saboda haka wali akwai waliyin Allah kun ji ga baki na wali akwai waliyin Allah amma kuma akwai waliyin shaitan mai buda adin da ya ci mai buda to akwai waɗannan kuma wala suna nan sun cika duniya su na gaskiyar ba su bugun gaba da wannan walitaka Dan tsoro suke ji to da ga mutane annabi salihu alaihi salam suka ce ta ati bi ayatin in kunta mina as yace to wace alama kuka so sai sun ga ce to garin ga namu ga wani fanfalan duki nan dama akwai wata kankara ban babba a garin suka ce wagga ga ta kankaran ka in dai Allah ya aiko ka raƙuma ta fito wurin ka raƙuma ta fito nan nan in dai annabin Allah ka go in dai ya zo kuna imani suka ce eh annabi salihu ya roƙi Allah ya faɗa ma Allah wallahi sai ga kankara ta tsagi ta tana wa malam sai ga wata irin raƙuma malam ta ji wannan raƙuma sai malam da ganin ta wallahi ka san azaba ta الشيخ عبد الله مغندو cikin tafsirin sa ya wata awil fi ma'ani tanzi cewa nonnon tadi nono kan nono hantsa tana da guda tara tsakanin kowane kan nono da wani zira'i tara sai ka yi zira'i tara sa'annan ka kai ga kan nono guda sai ka koma yin tara ka kai ga kan nonon ta guda sai ka koma yin tara ka kai ga guda kaga da ganin ta in kana da hankali ka ya kamata ka kama kanka to bayan ta hito ga tunan kayan Allah ta ga tunan ta hito sai ce amma ga doka ga ka'ida daga Allah matsaukacin sanki. mina na Allah yake قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم قال annabi النبي ya ce, عليه وسلم ga قاتنا naqas taguwa raƙuma ce a ha? Ya yi nuni gare ta da ma a da Allahu bayan Allah ya fitar da ita mina sakara daga fanfalan ɗan ƙarafi du'a'ihi da addu'arsa kaɓa ƙasarwa kamar yadda sun ka nema sun mawasta sai musu wasiya bi amrai da abubuwa guda biyu al'awalu na farko ya ce laha shirbun nata nata nasibun rabo min alma'i na ruwa in sahiya ta waye hafaɗuwa rana dama akwai wata babbar rijiya nan gare duk mutanen gare nan kowa ka zuwa ɗibi ruwan gidansa to in sahiya ta waye hafaɗuwa rana ita adda waɗannan ruwa in ta ce ta aza bakinta sai ta shari duka saboda haka kowa bai da walakun kuko na kuna yau min ma'alu shan yi ni sananni saboda haka yinin rannan ruwan gari ita adda kowa bai taɓa amma kuma ga wani abu daga Allah tausayi daga Allah in sai za ta je can bayan gari sai ta tsaya da mai jarka da mai tulu da mai kasko da mai bokita kowa ya je za ka twaci ta, bakin abin da haka suka ce ka kai gidanka kuma ɗan gobe ta yi ita ko ba za ta taɓa ruwan gari ba ko adda ko mutanen gari ana ji to baya haka wasani na biyu yace wala ta masuha. wala tamassuha bi su'in fa ya'khudhukum 'adabu yawmin 'azim yace wala ta tamassuha kaf ku taba ta bi su'in da wani mummuna kaf kowa ya taba ta A abatta ga ta nan naqatullah raquman Allah ta taguwa Allah ta ta yawata cikin kasar yadda take so dan ayata daga Allah ku kun ba sa'an nan ga doka daga Allah maɗaukakin sarki wallahi in kun ka taɓa ta faya a kun zai kama ku azabu yaumin azim azaba wani irin yini wanda yake mai girma azaba wanda take mai kauri ma Allah shi kare mu malam wallahi ana haka ana ta haya ana ta haya sai mayan gari sun gace to wallahi mu dai wa gara kuma hata ishe mu wallahi mu ba mu gamsu ba ka taho mana da wata raƙuma ta dinga shanye mana ruwan gari mu ba mu yadda ba a dai saboda za a yi sai an ga kira ne an ga sai an ga taro mutanen gari da dattijawa da matasa da masu ƙananan shekaru da mata an ka je an ka haɗu malam da 'yan ta'adda shi ɗan gari ta sa irin wannan suka su hawa doka Allah buri an ka ce an ka haɗu ana shawara she dai bayanan bayan taro ko da an ka ce to yadda za a yi tufaki a kashe ta kawai sai an ka ce to wallahi kashin ta kan wani na ka iya kusantarta wani na ka iya zuwa wayanta wani na sai wani ya daga hannu an ka ce kai hawa ya ce suna na ƙudaru zaro a sunanka idanu na gajir da ce wallahi ni ni wallahi ina ya kashe ta kashi kai ina ya kashe ta kana ya kashe ta domin yadda mun yi faki. saboda haka malam sai ya rika takobi da mashi bayan ta sha ruwan nan inda taka zuwa can da maliki can ya ce a wannan lokaci yadda zai samala ya halbe ta da kibiya sa'an da ya daka mata kuma mashi to shi na nan Allah maɗaukakin sarki ya ce mana fa aka ruha ba aka ruha sai sun ga soke ta ai a ƙaraha ba a sashen su shi ya soke ta shi aka ce maƙuddaro malam dina salifi shi na soke ta a wannan lokaci amma ni bai ridahu da yadda kowa ya yadda sun yi tufaki wani rana ta yau musulasa ranar talata na malam ya je sami ka ya soke ta ba a kaga humul azab yau musab su kuwa lahi ranar asabar azaba Allah ta zo gaba ɗaya an ka babbake su an ka ƙone su ba da ma ja'ala lahum alaiha alama bayan shi annabi salihu alaihi salam da ya zo ya gani ko da annabi salo ya so sai ga gara kuma gaggata ta fai wallahi malam sai ya fashe da kuka ya yi kuka yace ta mata ufi darikum salatu ta ayya zalika wa'adun ghairu makzub yace ku ce ku ji dadi ku yadda kuke so salatu ta ayyam Allah ya ba ku kwana uku kuma wallahi alƙawali na wanda yake ba abin ƙaryata ba na ƙarya wallahi sai Allah ya halaka ku ya yi kuka ya zubar da hawaye ya sayya musu alama wa huwa ita ce alama annahu ya ce ku da kuke gani filiyomil awwal rana ta farko min salasati bin ka gani alƙawalin wannan na kwana uku can da ya ce ta mata uzi dalikum salasatu ayya wa huwa yawmul arba'a ranan narba kadis sarat wujuhu sai huskar su ta canza ta yalo yalo huskar ta koma ne alama azaba Allah za ta taho malam sun mahammarat fiyomil khamisi ranar alhamis kwaddi bi huska wanda a cikin wannan gari sai huska ta ta yi jajaje yadda kasan wuta sun masu waddat fil juma'a ranar juma'a huska kuwa ta yi bakin kirin yadda kasan gawai ga alama azaba Allah ta fara barbaduwa ta fara tahowa malam wallahi fa asbahu nadimina sai sun kawai gari suna masu da na sani ala aqariha akan soke ta khaufan saboda jin tsoro min an ya illa bihim azab wai ka azaba ta sauka musu sai da sun kai sun ga sun suna da na sani ai da mun sani da ba mu yi ba la to mata babu tuba wajen radun nadari kaga ai mujarradin da na sani ta tauba ai ba tuba na ba tuba mun kai ba da na sani na kai sai Allah mun tuba mun bari ba wallahi malam da sun tuban ma Allah wannan lokaci wallahi Allah gaburo rahim na wala Allah zai ce to nahi ku tunda kun duba kun bai amma da na sani kawai sun kai to me ya faru فأخذهم العذاب hmm. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين فأخذهم العذاب ranar na ta tasiri ga azaba daga Allah wallahi mala'ika ɗaya Allah ya aiko ya musu a wuta ta kekin gaba ɗaya sun ka kone sun ka lalace al-mau'udu bihi fa halaku gaba ɗaya sun ka halaka Allah sai annabi zalika lalle ya ci kawan gafa wallahi la ayata akwai fa abin lura akwai fa abin wa'azuwa wallahi kakka ji wai ana magana da waɗancan da sun kai wanda ta'addanci ka ɗauka kai ma wai in kawwa Allah ta'addanci wai Allah na ƙali ka wallahi ba haka nan take ba kowa gwargwado gwargwado Allah ce wa maka na aka karuhun muminina mabiyan su su kasance ba su imani ba sai Allah ya ce mi Allah ta'ala ya ce wa inna rabbaka lalle ubangijinka lahuwal azizu shine marin jayi arrahimu mai jin jinkai Allah ka ji kanmu ولو آمن أكثرهم لا مهيا زي إيماني لما da ba a kama su da azaba ba. to sun kara ta'ala ta lutu yanzu kuma ga kista ga labarin annabi lutu alaihi sala ma a kaumi ta da waɗancan su ko yan ta'adda yan luwaɗi ke a ce an tura ka kawa yan luwaɗi aiki. ai akwai aiki ai ka san iyakan lalacewa kenan a ce mutum na luwaɗi iyakan lalacewa kenan da hatsarin kuma duk abin da aka yi wa duniya na saba Allah na ta'addanci wallahi za ka aske ƙungiyar 'yan luwaɗi tana da hannu wajen ajin duk inda ka ga a ƙasa ko a gari an ɗaure makaɓan Allah gindi to akwai ƙungiya ta 'yan luwaɗi ta ƙarƙashin ƙasa suna da hannu wajen wannan ajin saboda shekarun mutane na tun zamanin annabi lutu alaihi salam malam ta'addancin da sun ka dinga yi a wannan lokaci malam za ka samu dacci da cikinsu malam ɗan shekara saba'in in shekara saba'in saba'in masu shekaru da yawa sai su tuwa a samu iuna sai a zauna ka san abin da za yi sai a ce to kowa ya yi iska tusa iska wanda wadda kai zuwa ta bayan mutum sai a ce a zauna a ji kotawa ta hekari kotawa ta sauki haka za a yi da cigawar Matasansu ya an ka fito cikin gari sai a zaya taguwa da sama wando sai a zazzane shi ya an ka shi ya yi kasa rabin yi su na waje rabi na cikin wando duk wanda ka gaya na haka nan ɗan luwaji na tallata shi kai wani da wasan musulmi shi ya yi ya wani aske kai ya gaigaye nan ya gaigaye nan ya sakko wani wando wani buhu buhu haka gashi nan dai wai wai shi ya waye kawai wa wawa kawai malam ina wayewa ne ka ɗauka ɗabi'a arnan yamma malam maciya alade tsinannon Allah wai ka su cikin al'umma malam wadda adda girma Allah ya karanta mai bi'a mai kyau yanzu ka bibi shi sanmu duk wanda a wurin nan ka bibi da sanmu don Allah kwata homo wallahi ya gana sassun mutane ya ga mutane masu hankali to haka suka wucewa cikin gari bayan su rabi cikin wando rabi gari wai an waye ko ku a ɗaya rana a je a samu irin zaɓalen zakarun nan manya-manya masu irin rezan nan sai a ce a tattaro a tattaro a taho da su sai a keɓanta wata rana zakarun nan masu ƙarfi suna za a haɗawa haɗa sai ta kamar junansu suna cin zakarawa ka san zakara da zakara kosashe iya hatsu abin ba kyau wani sai dai a kashe shi bai bai su wanda adda zakaru ya san haka wani in ba ɗauke shi kai babban kan zuciya da zakara wurin nan da kan gani wallahi sai a haɗa zakara su yi ta haɗa suna tabbatar junansu suna bugun junansu ana ta kuwa ana taɗi ba to waɗanda suna Allah ce kai annabi nuka alai salam sai kai musu wa la haula wala quwwata illa billah <laughs> in kai na yawan ka tura an ka ce kai musu ai kila kuka za kai ko a gaba an ga ce to ta kai wa shi ka za eh, annabi Allah ta ya kai ya kai fa qala Allah ya ce ni كذبت قوم لوط المرسلين to shi kenan annabi nuka alai salam ai an gama shi ya kama hanya ya tafi da haka in za ka samu kisar cikakka sai ka koma san suratu hud za a ga yadda an kai mala'iku sai da sun kasu waje annabi ibrahim alaihi salam dan ɗan dan uwansa na suka zo suka yi masa bushara za ka haihu matakka za ta haihu za ta haihu annabi eh, ishaq wa min wara'i ishaq yaqub an ka dai duk abin da aka yi an ga tsare mala'iku Allah na sun ka taho annabi Ibrahim dama kun san karrama baki ya kai malam fa za'a bi izinin salim fa za'a bi izinin halim wa nuri qur'ani yace yaje ka musu dan maraki malam kosashe mai mai wa nuri halim dan maraki gasashe bai san mala'iku na ba ya kawo musu sun ka kici hankali ne ta sun ka ce ka ita ya tarjaya mu daga Allah muke mala'ikuna mun zo mu yi ma bushara matakka za ta haihu in mun ga tsari can mun kai ƙura ƙaumi ludin can alƙaryar can ta mutanen can ta da suna za mu mu ce mu ruwa azaba da sun ga tsari da annabi Ibrahim sai sun ga ta sama ƙura ƙaumi ludin wallahi malam dama yana da wata shedaniyan mata Allah ya jarabta da ita in yayi baki gidan nan wuta taka kunnawa sai ta sa haki mai haƙi sai tashi sama to da sun ga haka nan sai su ce to gidan annabi lutsa ayin baki mataki wala malan da sun ka biyo gari mala'ikuna sun yi hita ta mutane dama ta sun suna hita wadda ake kyautawa saboda haka sai sun ratsa gari ga su malan jajir su ko dama suna nan ba ko dai aka buƙa shigo gari ko da ƙarfi sai ai mai luwaki kana kuka kana goda a riƙe ka da kai sai ai maluwai to sai ga waɗanda sun ratsa gari da rana halitta mai kyau malam jajir ba a taba ganin irin zuwa. ba haka an ka dinga biyo su duk inda sun ka biyo sai a kasuwa sai a kawo suna abin su ina sun kai suna zuwa sai sun kashe gida annabi lusa alaihi salam annabi lutsu yana ganin waɗanga masu baki ba su daraja ba su mutunci sai ya maza mazan sheko da ya sai yan sa'a yana towa sai ga ya yi maza ya rufe garka su iza ya iza su iza ya iza su iza ya iza kuwa Allah ku yi hanku fattaqullaha wa la tukhzuni fi zaiti alaysa minkum rajulun rashi. ku ji tsoron Allah mana kar ku kunya ta hani ga bakin da nau shin babu mai hankali daga cikin ku ga 'yan matan gari nan ku je ku aura shi muka yin tsarki gare ku wannan na ku. aqharu lakum za ta la tukhzuni fi dhayti alaysa minkum rajulun rashid wallahi ga mala'ikun Allah malam suna kallon abin da ka gudana kalu zai sun ci kai lutu ka saurara kai laqad alimta wallahi duk kafin. sani mala nasiba na tuka min haƙƙi. ba mu da mata mu kada ce muna yaga matan ga biyo mu da mata ka sani waɗanda dai da su za a luwaɗi ga sunan bakin gana ka malana bi bana ne min haƙƙin wa innaka la ta'lamu ma nuri wala ka sa abin da aka bi luwaɗi an ka so yau shi za a duk wani bayani na ka ka bai shi Allah ran madu Allah ɗan jatsala, lau an na jirgin kuwa. Kwanan wa’an Ƙara sai annabi Lusa ya ce, "Lau an na dukun kuwa, wallahi da yana da ɗanyi a kan ku, na yi maganin ku, au awi ila rukunin shari, ko ko da a ce zai iya tarowa zuwa ga wasu jama'a waɗanda suke masu ƙarfi, dama ba garin yake ba ta huwa ne. sai an kai mai ta'assubanci to me ya faru قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه يصيبها to shi na sun wala ya da sun ka gaje yi lutu ya wahala ba ba ma Allah ya haɗi da hujja da baki ya sa ƙangi ne suna je son su turmu da gaskiya ƙalin sai mala'iku sun gaci ya lutu ya kai annabin Allah lutu inna rusul rabbika ko Mun ya muke daga Allah la yasilu ilayka wallahi ba su iya cin mutuncinka ba su iya walakanta fa asri bi ahlika bi qit'in min al-layl in wani yankin dare da naka da naka masu imani ka bar gari kawai daddage za a yi musu ba fa asri bi ahlika bi qit'in min al-layl sa'anna Allah ya ce ga duka a hada wala yaltafi minkum ahadun illa imra'atak in kun ka bi hanya kun ka taimawa duk rububuwar da kun ka jawo Allah ka kowa ce waiwayo in lamra ta in bai cin ka wannan da aka tare da su innahu musibu ha ma asabahu wallahi zai same ta duk abin da ya same ta malaku zo ka ce kuma Allah ya ce mu gaya ma inna mu'idahum as-subh lokacin su ya alfijir na ke su duk za a kone su a gama da su sai annabi zo ya ce a gama da su yanzu mana <laughs> a gama da su sai Allah ya ce a faɗa mai inna da as-subh alaysa as-subh bi qari ai ba nan kusa take ya hankuri ba ya hankuri kusa take to ana nan su subahin ta ya faru falamma da amruna ja'alna 'aliyaha zafilaha wa منظور مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد تعذاب الله تازو صباح تازو فلما جاء أمرنا Allah ce lokacin da umarninmu ya zo azaba ta taho su bahin tayi Allah ce ja'alna alaiha safilaha kasan gari ya koma sama sama ta dawo kasa mala'ika kawai Allah ce ce gehen garin sayan hikin ka sai ka kai ƙasa ta bakwai ka ɗebo kawai ya kawai hiki ne malam sai da ya kai ƙasan bakwai an ka ɗauke garin malam an kai saba da shi Allah ce juyo da su ɗin wasu juyo waina an ka jirkito su malam Da Allah alaiha safilaha Allah ce wa amsarna alaihim tijaratan min sijji mambu musawwamatan inda rabbi malam bama bamaina daga wutar nama waɗanda an gasa su ana jirkito Allah ce ayo musu yayin wuta Allah ce ko musawamatan inda rabbika kowane bom na azaba da sunan wanda za a wa wani ɗan gidan wani kai bom kaza suna ne rubuce shi za ka farma musawamatan inda rabbika sai Allah ce wa ma hiya wagga alƙarya ta mutanen annabi Nuhu wallahi ba ta kasance nesa ga waɗanda mai kakuran wurin shawa na maka gata nan haka duk wani kaburi a yau duniya wannan alƙaryar tana nan ka ka gani in kana da kuɗin biza ka yi biza ka hau jirgi ƙura ƙauni lutsin ka ce za ka je ka yi kallo har yanzu garin malam in ka tai ruwa na suna nan suna ƙulƙuluwa baƙin irin cikin ƙasa turar da Allah ta'ala ya je su ana ta ana ta dahuwar wasu malu. shi na aka roito mana annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ka luwadi cikin wanda al'umma yana mutuwa ana sa shi kabari za a tilde shi akai hitan sai a jiha shi can za a kai shi a yi ta dahuwa sai sai ranar tashin kiyama kuma ya tashi cikin su sai jahannama domin ba dan al'umma annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ba manzo Allah bai karantar da wanda mun ya kadiya saboda haka wallahi summa wallahi mun shiga cikin wasu mai da abin sana'a wai sun ɗauka in ba ta hanyar nan ba su samun abin duniya wasu sun yi amfani da wannan dama sun ba ta tarbiyya ɗaya musulmi wannan shi ya aiki yana da wani wuri yana da gida da ya keɓe ya samu matasa ya ba su jari ya sai musu motoci ya sai musu abubuwa ma domin ya ɓata ɗayan mutane ya ɓata tarbiyyarsu kuma inda musibar luwaɗi take malam duk wanda yadda an kai mai wannan luwaɗin shi ko da wuya ba su yawa wani ba shi a babban musiba saboda haka wallahi matasa mu shiga tete mu ko da ka ce ai ma wa'azi kai ba za ka ji ba yadda haka so haka za ka yi mutu ba ka yi ka iske Allah za ka ci bane to shi na a wannan lokaci annabi lutsu alaihi salam ya yi musu wa'azi ya jawo hankalinsu ya gaya musu in tsala lahum ko akhuhu lokacin da dan uwansu annabi lutu alaihi salam yace gare su bil muzawarati lahum aw musaharatihim fi qaryatihim lutun ala tattaqun ba za ku ji tsoron Allah ba yace ni lakum rasulun ni lakum rasulun yace ni lakum ni game da ku rasulun da yake nake aminu amintacce fattaqullah fattaqullah ku ji tsoro Allah ku baka yi siwa bi ku ni ku min da'a ku yi imani وما أسألكم عليه من أجر من أجري إلا على رب العالمين yace wa ma as'alukum ko ba roƙe ku ba alaiha akan kiran ga da nake muku min ajalin na wata jinga in ajali jinga ta bata zamo ba illa ala rabbil alamin sai ga Allah ubangijin halittu kaga haza bisul ma ta kaddama shi ma wanga ne irin abin da ya gabata mina rusul na manzanni lafzan da lafzi lafazi da lafazi kuma qala sai ce mi annabi nuta ya ce wai shin ku a ta sunan zukurana yanzu kuna je ma maza yan uwanku min al'alami da daga cikin halittu ai min nasu daga cikin mutane wanda jam'u zakarin jam'i na namiji wai juma'u ai jam'in sa a ce zuku zakara kai hijara jirgul usa shine kishiyan mace sai ce ni وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ kuma kuna barin ma khalaqa lakum rabbukum abinda Allah ya halitta don ku ya aslahu wanda ya dacewa da ku kama qur'ani zuwa azwajikum na matattakin ku ya kubalihinna ku je ku sadu da su mara ta gabansu ta hanyar aure bal tun qaumun aduna ku dai mutane kuke yan ƙetare iyaka Muta jawo mutajawizuna halala, kuna ƙetare halal alharami zuwa ga harami sun ka ce qaluna in lam tantahi ya nuqul takunanna min al-mukhrajin ai kaji da jin su kasan mutanen bazara qalu sai suka ce la lam tantahi ya nuqul kai wallahi saurara. in ba ka hanu ba an in inkarika wa'azin da haka yau da kana cewa wani wallahi in baka bari ba la takuna nan min al-mukhrajin wallahi za ka san cikin waɗanda za a hidda su da gare ka ka san ba ko kake huwa kai wallahi muna korarka min baldatina kana barin garin ga namu ha isharatun kaga nuni na ila annahu laysa min ahli al-balad wai ba dan gari na ka ji ta asubanci Allah raba mu da ta asubanci ta asubanci ba kyau wallahi ku ni san ta asubanci takkaci wai wani ba dan gari na ba kowa ne ba dan ƙasa na ba bai so ya faɗa abin da an gaskiya ka ce ba dan garin gara ba kona to ita gaskiya ba kwata ko ba kuma gani Kusa gaskiya ba ba kwata ba amma kuna shiru ku kyale wa in lam yuwafiqhum fi ragabatihim wai in bai musu daidai ba ga abin da suka so sai ya kawo juna za su fitar da shi min ƙaryatayin daga alƙaryar su kama aka akhraju ka da sun ka fitar da gairu huwanin sami mai alkhalifu wanda ka saba musu duk wanda ya musu ba daidai ba wallahi ya faɗi. wallahi suna yadda saboda ka abinda azama lahiyar ka kai musu yadda suka su to mutum ce قال إني لعملكم من القالين قال لوط النبي لوط يشفي إني ني da kuka gani na li amalikum game da aikin gana ku min al-kubur kayan da kuka kuna alfasha min alqalina wallahi ni ina cikin waɗanda ka kyama wanga aiki almubdirina waɗanda ka kyama wanga aiki sai ce ni rabbi najini wa ahli mimma ya'malun rabbi ce ya Allah jini. Allah ka tsiratar da ni wa ahli da iyalaina mimma ya'maluna daga abin da suke aikata min azabihi daga azaba Allah ya faru فنجيناه وأهله أجمعين Allah ya ce fa najjayna wa sai mun ka tseratar da annabi lutu wa ahlahu da iyalansa ajma'ina baki daya illa ajuzan fil ghabirin Allah ya ce illa ajuzan in ban ce tsohuwa imra'atuhu matarsa kana ta ga min jinsihim cikin jinsun suna tamilu ta karkata ila ahali a zuwa ga mutanen ta giratan ta'assubiya kishina na ta'assubanci walam tu'min bilus ba ta yi imani ba da annabi lutsu mun ka batta tilgabili na a cikin waɗanda sun kawo kawagu albaki na waɗanda sun kawanzu a halatta na ha ita ma mun babbake ta kan nan Allah ce sun madamman al'akari na sa'an nan mun ka halaka na daban na ƙarshen su gaba ɗaya a halaka na hundun mun ka zama da su Allah ya ce wa amtar na muka yi alaina a kansu matsara ya yi mun ka zubo musu da hijaratun zuwa tsumin jillatul ihlas yana daga cikin jimla halakawa alaman kana lilu akan wanda ya kasance daga cikin su zalikal waqti wannan lokaci khalidul qura wanda awajan ga lisabarin wanda yake kai a hawgairi ko wani sa Allah ya ce ba za a yamu na munzari Allah ya ce fasa a yamu na na matsarul munzari na ruwan waɗanda ake wa gargaɗi kaga isin makule matsarun waɗannan ruwan sun munana in na fi zalika in na fi zalika na ayatan wa ma kana aksarun mu'minin Allah ya ce in na fi zalika lalle a cikin wancananka Allah ya ce la ayat wallahi akwai abin lura وما كان أكثرهم مؤمنين مبيا ينظر سقسا فيما في إيماني با الله تيمي وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإن ربك للي أبنجشنك يا محمد لهو العزيز شيني من جاي الرحيم قوم يجنكي فعذابهم كاغ عذاب وأنغ متاني أشد عذابا لا يتننا عذابا min azabi gairihim na azaba wasu su min al'ummin salifa na al'ummomin da sun ka shuɗe yanzu sai kisa annabi shu'aibu shi ko alaihi salam za mu ji shi ko Allah ya musu na'ima ta itacen giginya mun giginya ko su ne wajen waɗannan mutane an ka aika sai Allah ya nuna muna gobe lahiya insha Allah sai gobe sai mu shiga daidai kisa annabi shu'aibu alaihi salam muna roƙa Allah ta'ala abinda muka ka karanta dai Allah ya ba mu lada kurakure kuma Allah ka yafe muna baki daya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته من سورارين تفسيرنا القرآن من الجمعة الشيخ عبد السلام أبو بكر شغلاء من كلكم وأبي مكاتا na jihar kebbi da jega tare da ana rama malam ismail ahmad kaduna ga su suna da allah subhanahu wa ta'ala da zakan kawo musu da alkhairi wanda karatu da malam ke nuna da wa'azin jin da tafsir suna da allah subhanahu wa ta'ala zakan kawo malam da alkhairi ko kuma masu saurare da allah ta ce mun da wannan a cikin kakamu na doka Allah ya taimake mu mu doka ma'aikata na bari Allah ya taimake mu mu doka ya kai wa insha Allah mu dangane da kuɗa wani lokaci dai nan za mu tsaya sai mu zo bangaren mafi insha Allah kan mu kula ku sai akwai ba wala ya kawo daga da iya kiran ba addu'a zuwa kana da lafiya Allah ba shi lafiya. A yanzu masu kyau kuma ne sauran kuma bar addu'o'i akan bukatun masu makarai.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 كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربنا آتنا ما اعتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم أقض حوائجنا جميعا اللهم أقض حوائجنا جميعا اللهم أقض حوائجنا جميعا وحوائج من طلب منا الدعاء من ذكر أو أنثى من المسلمين اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم قنا من فتنة المحيا والممات اللهم قنا من فتنة القبر اللهم قنا من عذاب جهنم اللهم قنا من أهوال يوم القيامة ya Allah ta'ala muna roƙonka a ka masu Allah kai ne kace a roƙe ka kai ne mai biyan bukata ya Allah muna tawassuli da waɗannan ayoyi magana ka ya Allah sarki Allah ka biya muna bukatun muna duk wanda annan ya Allah ta'ala ka san bukatarsa wadda aka alkhairi Allah ka biya mana wadda bata dace da mu ba ya Allah ta'ala Allah ka juyar da ita daga gare mu wanga bawan Allah da ya aiko a wa dan uwansa addu'a muna roƙa Allah ta'ala Allah ka ba shi lafiya Allah ka ba shi lafiya da sauran dukkanin al'umman musulmai waɗanda sun ka aiko da waɗanda ba su aiko ba Allah ka ba su lafiya Allah ka ba mu lafiya baki daya wannan ƙasa ta Nijar muna roƙon Allah ta'ala Allah ka ƙara saukar da alkhairin ka a cikin wannan ƙasa Allah ka ƙara saukar da alkhairin ka a cikin wannan ƙasa Allah ka ƙara saukar da arzikin ka a cikin wannan ƙasa duk wani abu wanda ake ji tsoro na tashin hankali ko tsarkar a cikin wannan ƙasa Allah shi kariya sa'annan da ƙasarmu ta Najeriya muna roƙa Allah subhanahu wa ta'ala. waɗannan ƙasashe abokan juna muna roƙa Allah subhanahu wa ta'ala. duk abin da a cikin na tashin tashina muna roƙa Allah ta'ala Allah kai muna maganin sa Allah kai muna maganin sa shugabannin da Allah ta'ala ba mu a waɗannan ƙasashe muna roƙa Allah ta'ala Allah ka ƙara haskaka musu su sauke nauyin da Allah madaukakin sarki ya aza a kansu na abin da ya shahi adalci ga jama'a subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa illallah wallahu akbar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillah